Bad assalamu alaikum ya jama'atul musulmin. Muna gode wa Allah da ya dawo da mu a cikin shirin shirinmu da muke gabatarwa mai suna magani a gonar yaro sai dai rashin sani. A shirin mu da ya gabata mun yi bayani akan wani itace da ake ce masa gardaye wanda da turanci ana ce maka ana ce masa macrostachia ake siya macrostachia wanda mun ba da bayanai a kansa da kuma abubuwan da ya kunsa. a darasin mu a yau wato shine a siya a tagzakanta ko kuma senegalia a tagzakanta ita ake cewa duhuwa ko sarƙaƙiya ko, gumi kamar yadda ake ambatonta a nan gida najeriya ko kuma duhuwa duhuwa sarƙaƙiya gumi duk wannan sunayenta ne kamar yadda muka gabatar a shirinmu da ya gabata cewa akwai wata ma da ake ci mata garde kusa in ka duba duka abu ɗaya ne amma dai su dai masana sun bambanta sun bambanta wancan sunansa a siya macrostatia har ma professor balasidi na jami'ar bayero university a cikin littafinsa ethnomedicinal plan of the semi region of, uh, of west africa yake cewa wannan ana ce mata gardaye a wata hausar hausar da har yanzu ba mu samu ƙarin bayani a kanta ba a masana itatuwa da muka yi tattauna da su shi yasa muke cewa duk wanda yake da ƙarin bayani muna da bukata daga gare shi wanda ta yau kuma ita ita ce sarƙaƙiya ko gumi ko duhuwa wanda in ka duba waccar da wannan ake sai a tagzakanta duka tsarin su ɗaya ne ƴaƴan su ɗaya ne ganyen su ɗaya ne girman su girman ne kawai bambanta waccar ake siya macrostatia wacce ake ce mata garde ita tana yi tana tsawo wanda ya kai mita biyar har mita har mita goma sha biyu ma eh, tana yi mita biyu zuwa mita biyar zuwa mita takwas tsananinta kenan ita ce wacce take shimfiɗuwa ta, ta, ta kamar, yi kamar ɗaki wanda har ma mun nuna ainihin fotonta kamar haka ganin ana ce mata garde da, da hausa hausar da ba gaskiya ba mu ba mu riske ta ba mu a karancin bincikenmu da turanci suna ce mata acacia macrostachia ita ce muka yi bayani akanta a abun da ya gabata to wannan kenan wannan kuma ta yau wacce za mu yi bayaninta ita, ake ita ake ce taxa kanta? ko senegalia a tagzakanta ana ce mata sarƙaƙiya ana ce mata gumi ana ce mata kuma duhuwa ita aka ce takan kai har mita goma sha biyu har ma takan yi bishiya kamar yadda aka gani a nan ƙasa saɓaninta da ake siya macrostatia wacce ba ta wuce mita biyu zuwa mita biyar wacce take shimfiɗo a ƙasa wata ya kasance ratsa cikin tawa bai zai yi ba sai da dabara wannan kuma in ka duba tsumagunta sama suke ba sa shimfiɗuwa kamar waccar kuma wannan ta takan yi ma bishiya kamar yadda za gani a ƙasa to wanda yake son ƙarin bayani ya shiga yanar gizo ya binciko ta don ya ƙara samun bambancin da muka yi bayani a kai mu anan gida kusan duka ana ganin su abu ɗaya ne mafi yawa kamar yadda muka tattauna da mutane tare da cewa sinadaransu sun saba magunan da suke magancewa ma sun saba a waɗansu fasaku wannan shi ne ita wannan sarƙaƙiya masana sun tabbatar da cewa itace ne wadda yake ainihin yana da ganye yana da ƙaya yana yin tsawo kuma yakan sha maki inda yake shi yasa aka ce masa masarƙaƙiya wannan itace inda aka fi samu su shine a nan mu na afirka a nan mu na afirka irin su senegal nigeria su namibia su zimbabwe su sudan su botswana da dai sauran kasashe har su nijar da sauransu sannan menene kunsa na sinadarai waɗanda da suke tasiri masana suka ce dukkan sai yana ɗauke da anthracene alkaloid cumarins flavonoids lignan polyphenols saponins tannin tapenols da kuma triterpenols da dai sauransu waɗannan su ne sinadarai waɗanda yake tasiri da su akan cututtuka sannan menene pharmacological profiles insa wato wane wane gwaje-gwaje ne wanda masana suka yi da shi akan beraye da ainihin dabbobi don ganin tasirin wato sinadaransa sannan kuma wace ansa aka samu bayan yin wannan aikin shi suka masana suka ci a bisa binciken da suka yi da wannan itace akan ainihin dabbobi irin su bera da makamantansu sun samu yana da anti-hyperglycemic activity wato yana maganin haurawar suga a cikin jini wato ma'ana yana maganin diabetes kenan suka ce an yi amfani da wato ake sai a takzakanta bawonta kenan akan ainihin waɗansu beraye waɗanda wato sai aka tarar cewa a kwana shida da fara amfani da wannan itacen a kansu sai saukar da yawan sukarin da yake cikin jiki na ainihin waɗannan ɓerayen waɗanda ko ba a ba su wannan maganin ba su kuma sugan cikin jininsu ya haura wannan kenan ashe wato ana abun da ake nufi anan ana nuna maka cewa wannan tsiro wato yana maganin ciwon shuga yana saukar da wato ciwon suga abu na gaba suka ce yana da antimicrobial activity yana kashe kwayoyin halittu ƙanana waɗanda ba sa ganuwa sai da idon dubarudu irin su ne microorganism kenan irin su staphylococcus su streptococcus da dai makamantansu da parasite da sauransu waɗanda suke ta'annuti suke samar da cututtuka da yawa a cikin jiki to wannan wato yana da tasiri akan wannan shi yasa suka ce potent antimicrobial effect against a panel bacteria including positive gram staphylococcus aureus na daga cikin abin da yake magancewa shine staphylococcus aureus wani nau'i ne na wato bacteria wanda yake samar da cututtuka daban-daban akwai epi, epidam, e, epidermidis akwai enterococcus faculis duka waɗannan wato yana magance ainihin waɗannan cututtuka ɗin da kuma da kuma gram negative bacteria yana magance positive gram bacteria da kuma negative e, e, wannan negative yana maganin gram positive bacteria da kuma gram positive bacteria kenan kamar yadda za mu ji a can a gaba sannan abu na gaba shi wannan magani yana ɗauke da sinadarin hepatoprotective activity wato magunguna waɗanda suke yin tasiri akan ainihin matsala na hanta akan matsala na hanta an jarraba akan ainihin waɗansu ɓeraye waɗanda aka saka musu ciwon hanta wanda daga baya aka yi amfani da maganin sai kuma ya kasance hantarsu ta samu lafiya saɓanin da ba sa musu wannan maganin ba su kuma ainihin su ci gaba da samu matsala abu na gaba yana da anti-ulcer activity yana da sinadarai waɗanda suke warkar da ainihin ciwon ulcer a cikin tumbi suka ce a yadda ainihin bincike ya nuna yana da kashi 95 cikin 100 na wato ulcer activity wato yakan magance ciwon ulcer da sinadaransa abunda suka bincika akan beran suka tarar suna yana da tasiri kashi 95 cikin 100 kenan wannan kenan suke cewa sun yi amfani ta ainihin tura ainihin sinadarai na cututtuka waɗanda suka samar da ulcer ga su waɗannan ɓeraye ɗin sannan ta hanyar kuma sa su suka yi ta iyo a cikin ainihin ruwa wanda wannan iyon ya samar musu da gajiya da wato shiga wani irin hali wanda ya daɗa ingiza ainihin wannan ulcer da suka samu ɗin daga baya sai aka yi amfani da ainihin wannan itaciya ake siya a tagzakanta sinadaranta a kansu shi kenan sai kasance kashi 95 cikin ɗari na wannan ulcer ta sauka sannan kuma yana da laxative action wato yana da sassautawa irin su kumburin ciki irin su matsaloli na ɗaurewa da makamantansu yana da tasiri a kansu wato suka ce yana da tasiri a kan ainihin waɗannan cututtuka ɗin idan aka yi amfani da ganyensa sannan kuma yana da nephroprotective activity a sinadaran wannan itacen yana ɗauke da magungunan da suke magance matsaloli na ciwon oda oda tana da cututtuka daban irin su pylonephritis da nephritis in kasa da sauransu wato magani yana dauke da sinatan da yake maganin su wannan shine abun da aka samu a pharmacological profile wanda masana suka bincike akan wannan itace abu na gaba shine medicinal uses wato kai tsaye cututtukan da siya a kanta take magancewa ko siya senegalia ko duhuwa ko sarƙaƙiya ko gumi ko horare in ji fulani da faɗi don baran manta da yare na ba malai yake cewa tana magani abscesses abscess abscess wato ainihin rarakewa ake samu daga wata gaba zuwa wajen jiki ko kuma daga wata gaba zuwa wata gaba wanda da ba su da alaƙa sai a samu wata cuta sai ta bi ta rarake ta samar da hanya sai ta sa sada gaɓoɓi biyu waɗanda dama babu saduwa tsakanin su. ya kasance ko da gwalo na ciki wannan gabar zai iya kutsa ciki wannan gabar ko kuma rarakewa ta samu wato daga ta ciki zuwa wajen jiki yanzu misali akan iya samun wata hanya wato ta dubura wanda za ta rarake har ta fito ta ɗuwawu. har za ka iya ganin wannan kashi ya kwaranyo ta wannan wurin ya banda, hanyar dubura to shi yake cewa abscess cututtuka ne infectious diseases ne suke samar da wannan ciwon to wannan aka ce bawonta yana maganin shi wannan abscess din ya za a yi to abinda za a yi shine za a tafasa wato bawon sassaƙin ita sarƙaƙiya a tafasa a tace a sha ai haka da safi ai haka da rana ai haka da dare sannan kuma a samu garin sassaƙin a haɗa shi ko da man zaitun sai a dinga shafawa a abun da ya sawaka wanda hannu zai iya riskansa idan ana yin haka wato zai kashe wannan ƙwayoyin cututtuka ya warkar da wannan wuri ɗin na farko kenan abu na biyu wato tana magance wato matsaloli na ciwon kai shine ake ce masa wa eh, eh, eh, ana cewa wannan ciwon sifaljiya wato gaba suka ce gaba ɗayan irin wato da ganyensa da ‘ya'yansa da sassaƙinsa da irarensa da fulawarsa gaba ɗayansu waɗannan kowanne daga cikinsu na maganin ciwon kai wato daban-daban wanda ya ƙi tarbiya akwai ciwon kai wato ciwon kai suna nan kashi-kashi da yawan gaske to wannan yana magance su wato kowane ɓangare ko a su ko kuma a su idan aka tafasa su aka tace musamman in za a saka zuma yana maganin irin wannan ciwon kai wannan kenan sai na uku shine ainihin matsaloli na kirji kirji yana da cututtuka da yawa masana suka ce idan aka samu jijiyoyi aka tafasa su aka tace wato aka, aka sha yana taimaka wajen magance ciwon kirji wato in an ce ciwon kirji banda ciwon kwalsa za ka ji ƙasusuwan kirjinka da damatsu na kan ƙirjin duka a ɗaure suna ciwo ana samun mayawuya wacce take irin wannan to idan aka yi wannan tsarin zai magance su har suke cewa a ƙasar mu Najeriya nan wato bincike ya tabbatar da cewa da jijiyoyi da ganye tafasassu waɗanda aka tafasa aka tace aka sha suna maganin wato matsaloli na ƙirji uwa ko ta ciki ko ta waje shi suka ce wato eh, suna eh, is taken for various chest or respiratory elements. ana amfani da su wajen warkar da ciwon ƙirji da kuma kwasfata numfashi abu na hudu shine kumburin ciki suka ce ainihin jijiyoyin ana amfani da su akwai waɗansu zuriya waɗansu ƙabilu wanda ake ce musu shona na ƙasar zimbabwe suna amfani da jijiyoyin wajen tafasawa a tace a sha domin kumburin ciki abu na gaba shine ainihin tari ana amfani da jijiyoyi da ganyen a tafasa a tace a sha yana magani ainihin tari dama kamar yadda muka karanta a gaba a baya cewa respiratory elements wato matsalolin kwasfar numfashi wato kaga anan an hada hada tari kenan abu na gaba shine digestive disorders wato matsaloli na ulcer kenan ya kasance tumbi baya narka abin da yake a cikinsa na abinci idan aka samu ganyen da jijiyoyin aka tafasa su aka tace musamman aka saka zuma kamar cokali biyu uku haka yana taimaka wajen maganin ulcer da take kasa da suke sa tumbi ya kasa narka abincin da ke cikinsa wannan kenan sai abu na bakwai su ne ainihin wato dysentery gudawa kenan suka ce ana amfani da jijiyoyin wajen tafasawa wato a tace a sha ya magance wato kumburin ciki ya magance matsaloli da aka samu na cikin ciki wanda suka jawo gudawa a suke cewa wa'annan show na traditional healers na zimbabwe suna amfani da wannan hanyar wajen magance gudawa wato ciwon ciki kumburin ciki da matsaloli da da suka safi ciki sannan kuma ainihin kwasfan 'ya'yansu da kuma 'ya'yan kansu su ma an samu a rubuce suna tasiri akan wannan ciwo ɗin wannan kenan shine bayani akan wato akesiya a taxacanta ko senegalia a taxacanta ko kuma sarƙaƙiya ko duhuwa ko kuma gumi sannan kuma gastric ulcers wannan ciwon yana magance wata nau'i na ulcer da ake ce mata gastric ulcer suka ce mutanen senegal waɗanda suke amfani da wannan itacen suna samun fa'ida akan gastric ulcer idan suka tafasa suka tace suka sa zuma suka sha akan sha sau biyu sau uku a wuni a samu tambulan ɗaya na tacecin a sa zuma kuma a sha sannan kuma sai tsutsan ciki wannan itace yana maganin tsutsan ciki mutanenmu na afirka masana, itatuwa wato suna amfani da jijiyoyi wajen me wajen a tafasa su a tace a sha domin tsutsan ciki da nau'o'insu irin su macijin ciki irin su nau'o'in tsutsan ciki masu yawa wannan kenan abu na gaba shine shine na goma aka ce ana amfani da wato combination na wannan itace din har ma akan hada da wani a wajen maganin me a wajen maganin haniya haniya wato shi ne ake ce masa ɗaɗuli a hausa kenan ɗaɗuli wanda ainihin wato wani bangare ne na, na hanji zai fada cikin kwasfa wato ta gwaiwa sai ya shiga ciki wanda idan har ba dauki mataki ba tun daga farko wato dole sai tiyata sai an yi tiyata a mai da a daidaita sahun tukuna ɗinki amma in daga farko farkonsa ne a lokacin da yake ƙoƙarin saukowa idan ana e, aka samu ainihin bakar kaya e, aka samu wannan ita aka samu sarƙaƙiya wato e, ɓangaren ta kenan ko jijiyarta ko ganyenta dole ɓangaren ta aka samu aka haɗa da gabaruwa aka tafasa a tace a sa zuma ana sha yakan taimaka wajen maganin haniya haniyan nan mafi yawa sai dai mutum ya je asibiti a masa tiyatarsa tare da cewa daga farko farkonta kafin ta kai ga ta sauka ana iya tsare ta a hana ta saukowa din to ana amfani da wannan tsarin wajen magance ta wannan kenan sai kuma me wato sai kuma ainihin ciwon jiki ciwon jiki ka kwana kana bacci ka tashi kamar an ɗora ma dutse jikinka nauyi ciwon baya ciwon kafaɗu ciwon kafafuwa ta kota ina na ciwo shine masana suka ce ana amfani da jijiyoyinta da ganyenta a tafasa a tace a sa zuma a sha a yi da safe a yi da rana a yi da dare inda bukata yana maganin wannan nau'i na ciwo din. sannan kuma akwai nasu farinjil infection nasu farinjil infection wato infection wanda suke samuwa a cikin hanci wanda za ga hanci yana kullum hanci yana, zuban, majina kullum mutum na atishawa kullum mutum na facewa to shi ne suka ce ana amfani da ganyen da jijiyoyin a tafasa a dinga sha yana maganin wannan ciwo din waɗannan abubuwan da muke faɗa muku duka wato an jarraba su a kimiyyance an tabbatar a gargajiyanci ana yin su sannan kuma kimiyyar zamani ta shigo ciki aka yi gwaje-gwaje akan beraye akan aladu akan abubuwa da har karnuka masu yi amfani da su wajen jarraba ainihin waɗannan itatuwan da muke muku bayanin su duka ba wai da ka bane ba wani itace guda ɗaya da ba a jarraba shi akan akan akan dabba ba duk wayannan fa'idojin da muke gaya muku ba wai ana hasashen za su yi aikin bane ba fa a'a an riga an jarraba akan dabbobi kuma sun yi rahoton abun da aka samu na result ne ake bayyana maka yanzu sannan kuma wannan itace na maganin ciwon eh, jiki eh, zafi ko raɗaɗi na jiki yake cewa a nan gida najeriya ana amfani da jijiya ana amfani da sassaƙe ana amfani da ganyen kowane daga cikinsu nan ana tafasa shi a saka masa zuma a sha kuma ya tasiri akan raɗaɗi da wannan zazogi da ake ji a cikin jiki ta kowane ɓangare sannan kuma ana amfani da shi a kan pneumonia wannan ita ce fa'ida ta goma sha hudu suka ce a namibia tafashashen ruwan sassaƙin eh, sarƙaƙiya ana amfani da shi kafin karyawa wato a shawo kan numomiya kamar yadda ainihin aka samu mutane namibia suna yi masana itatuwa su nan sannan kuma akwai shi shine ainihin zazzabi aka ce ana amfani da ainihin eh, ganyen wajen ainihin tafasawa a tace a sha ya maganin zazzabi zazzabi zazzabi yana da dalilai da yawa sannan yana maganin syphilis kuma mummunan ciwo kenan a ƙasar senegal ana amfani da faudarsa ta ainihin ganyen wajen a haɗa shi da waɗansu itatuwa su magance ainihin shi wannan syphilis ɗin wato syphilis ciwo ne wanda yake yana da ta'annuti da yawa a wannan a tsarinsa kuma alhamdulillah magungunan mu nan na gida suna da tasiri a kansa sosai mun karanta tun a mu na baya irin su gabaruwa irin su kakara irin su bakarkaya har ma da ita eh, garde kuma ga har wani ma duka ba wanda ba su ambaci syphilis ba ba wanda ba su ambaci syphilis ba ciwo ne wanda yake idan ya samu yana da ta'annutin gaske sosai wanda yake ko a likitance idan za a yi jinyarsa yana cin kuɗi da yana cin lokaci yana ɗaukar lokaci kuma ana amfani da magunguna a kansa saboda haka waɗannan itatuwa da muka amfana duka za ka iya fa'idantuwa da su ba tare da ka kashe kwaba ba jeji kawai za ka shiga ka ciro ka yi amfani da su a bisa tsarin da muka gaya maka sannan sai batun ciwon haƙori suka ce ana amfani da ɓawonsa da ganyensa wajen warkar da ainihin ciwo na haƙori da kuma ainihin rami na cikin haƙora idan haƙori ya yi rami ko kuma haƙurin kansa na ciwo ana amfani da shi wajen wajen ainihin warkar da shi wato akan tafasa su su ganyen kenan ko ko sassaƙin a tafasa a tace a dinga kuskure baki da shi kuma a sha ya kashe ta ciki ya kashe ta waje haka kuma haka kuma ciwo kamar rauni kenan suka ce a ƙasar Senegal wannan itace ana amfani da shi domin warkar da wato ciwo kamar ainihin ƙuraje ko kuma ainihin kumburi na cikin jiki waɗanda suka samu wato aka ma'ana kenan ana wanke ciwo da shi yakan taimaka wajen tsaftace shi da kashe ƙwayoyin cututtuka da suke ciki domin a sa magani a haka ɗin yau da gobe sai ka ga ya warke cikin ikon Allah sannan suka ce wani ɓangare ne ake amfani da shi a wannan itace ɗin na ake sai a tagza kanta suka ce ana amfani da ɓangare sa gaba ɗaya ana amfani da ganye da sassaƙe da jijiyoyi da kwasfan da kuma 'ya'yan da suke cikin kwasfan waɗannan duka kowanne ne ana amfani da shi kamar yadda muka ambata a cikin bayanin da muka akan cututtuka to wannan shine abun da ya sa akan ita wannan itaciya wacce ake ce mata a siya a taxacanta ko kuma a siya senegalia ko kuma gumi ko sarƙaƙiya ko kuma duhuwa waɗannan su ne fa'idoji guda goma sha takwas wanda malamai suka kawo a kanta muna fatan allah ya sa amfana da su ana nuna mana lokaci yayi yi muka faɗa daidai allah ya ba mu ladansa inda muka kuskure kuma allah ya gafarta mana wasu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu